shiri da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abin da ya shafi lafiya ta jikunanmu a bayani ne zan yi akan abin da ya shafi 'yan uwanmu masu ba da magani an mai da harkar magani wani shago ko kuma wata cibiya ta samar da abubuwan more rayuwa eh haka ne amma abinda ake magana a kai shine almuhim kai wanda za ka ɗauki magani ka ba mutane yana da kyau ka san waɗannan abubuwa kamar haka na farko ka cewa magani da kake bayarwa karatun maganin kai iya gwargwadon ka da kuma abubuwan da malamai suka gaya maka da waɗanda suka ɗara ka a wajen magani sannan ka gina ba da maganinka a kan al'umma kar ka tafi ka rika yin aiki irin na da ina waje da na'a ba ana iyayenmu sun tashi misali za a ce hannu yana maganin kaza ararrabi yana maganin kaza a yabo sassaƙen kaza ba a san dose ba ba a san adadin da za a ba jiki ya karba ba ba a san adadin da za a ba jiki ya cutar da shi ba ba a san wannan ganyen da wannan ganyen in haɗa su ga abin da za su haifar ma'anta ba ba a san wannan icen da wannan icen an bayar za su cutar da koda ba ba a san wannan abin da aka haɗa da wannan abin za su cutar a'a kawai ana ba da maganin ne hawan kawara na ɗaya kenan ka san da wannan ka yi ƙoƙari ka yi bincike ka je ka zurfafa bincike da neman masana akan harkar sannan ka zo ka gina ba da maganinka cikin al'umma wannan wajibi ne a kaina wajibi ne akan duk wani wanda yake bada magani shi ya haifar mana da rashin yadda a cikin al'umma a ce ba a imani ba da maganin gargajiya ba da yawa wasu ba za ka taɓa ba su maganin gargajiya su zare ka ba saboda sun sha ba su ba abin da suka ji ko kuma ya cutar da su cikin biyu za a samu ɗaya wannan tunatarwa ce gare ni gare mu gaba ɗaya na biyu shine ya zamanto ka san cewa ya'ani ita ba da magani amana ne a duk lokacin da ka zo kana ba mutane magani to amana ce suka baka so da yawa mutum zai fito da sirrinsa wanda ba wanda ya sani a duniya ya gaya maka wata matar wallahi ba za ta taba gaya ma iyayenta ba ma bare mijinta amma kai za a kira ka a gaya maka to ka rike sirrin al'umma a matsayinka wanda aka gadda da kai kana ba da magani ana ɗauko sirrika ana gaya maka to wajibi ne ka rike wannan amana duk mutumin da ya ɗauko amanar sirrinsa ya baka a matsayinka na mai ba da magani wannan ya kamata sirri ne ka rike masa ba wanda zai ji wannan abin daga kai da aka gaya ma ko kai aka nuna maka don wani abin sai ya kai ga an nuna ma mutum wani abin sai ya kai ga an gaya ma mutum to ka rike mutum sirrinsa kar ka sake ka gaya ma wani sai dai ala misali in za ka ba da misali ko wajen bayani shi ma ba kama suna kai ba ba faɗa kai ba a san waye mai lalurar ba ina fatan za mu riƙe wannan sannan abu na uku ya zamanto ka tabbatar da sahihancin maganinka ba kawai a ɗauki abu ai ta ba mutane barkatai ba ku kun sani ni na sani mutanen da suke ba da magani suna nan ba a san adadinsu ba amma duk wanda za ka zauna kai fira da shi akan abin da ya shafi rayuwar jikin ɗan adam da abubuwan ɗan adam sai ka ga bai sani ba bai ma san abin da ake nufi da wannan ba amma kuma za ka same shi ana kiran shi dakta ne mai ba da magani ya kamata mu kiyaye mu taimaki al'umma ne na uku kenan sai na ƙarshe wanda nan gizon take sa'a ya kamata a san cututtukan da ke damun mutane ko kuma a gaya ma mutane cewa ga abubuwan da idan suka kauce ba za su kamu da ciwo ba riga rigakafi kenan ba kawai a ta tura ma mutane magani ba na farko ka gaya mutum ya guji kaza ya guji kaza zai samu lafiya ya rika amfani da kaza ya rika amfani da kaza zai samu lafiya ya zama wajibi a gare ka mai taimaka ma al'umma ya zama to an samu wani daga gare ka a cikin wannan din dai kuma wajibi ne bacin an nusartar da mutane abubuwan da ya kamata su bari da abubuwan da ya kamata su yi kuma a ba su magani na maza-maza ya'ani na taimakon yanzu-yanzu ka ce ka haɗa kaza da ku daina ɓoye ilimi ya ku al'umma ku fito da ilimin cikin al'umma duk maganin da kuka sani zai amfani al'umma shine fa taimakonka duk kudaden da zaka ansa wallahi wannan kari ne dai kila wani abaka daga amma duk abin da ka ce mutane su je su aikata za su samu za ka samu lada dimbin Allah kaɗai ya san wallahi inda ka tsarkake niyyarka domin magani ne za ka faɗa ka ce a haɗa abu kaza a haɗa abu kaza a yi amfani da shi ka sake shi a YouTube ya shiga cikin duniya Allah kaɗai ya san wanda za su yi amfani da wannan maganin kuma bi izinin rabbi in bi an shi wannan ba bi an shi wannan ba wannan in kaga yayi zai masa wannan in ka gani to duk wanda yayi mawa kana da lada shi ma wanda ya masa din zai gaya ma wani in ya ji mai wannan da kana da lada asarar mai kai yawan kuɗi da za ka yi ta karɓa da kaza an san kana kokari kana bincike wani magunguna duk siyo su ake yi kamar yadda muke sayarwa amma wannan da kake ba mutane shine almuhim shine asalin taimakon da ake magana a kai ku daina ɓoye sirrin magani wallahi raban ba zai wuce ka ba kuma duk duniyar nan in za su haɗu a kan cewa za su amfanar da kai wallahi ba za ka yi ba abin za ka amfana sai abin Allah ya amfanar da kai duk duniya in za su taru a kan rashi wallahi ba za ka rasa ba sai abinda Allah ya kaddara za ka rasa to yan uwa mu tattaru mu taimaka ma al'umma cututtuka sun yawo a wajen mu a ɗora mutane kan treatment a daina ba su magani kamar chemist kawai in sun sha sun samu sauƙi su dawo su ƙara a'a ku yi kokari don girman Allah ku rika ɗora mutane kan treatment na cewa za su sha magani adadin wata kaza domin kawar da cuta gaba ɗaya ba kwantar da to in muka zama mu masu da maganin gargajiya muna ba da taimako a sha a ɗan samu sauki a ƙara dawowa a sha an zama zama kemis kenan su kansu wanda suke bada maganin kibin suka ce in ka sha yau ka sha gobe baka samu sauki ba ka tuntuɓi likita shine zai haɗa ka akan treatment tsarin jinya za ka sha magani kaza domin ka samu waraka ina fatan sakon zai isa cikin jama'a da Allah wannan shine dan kaɗan takaidar faɗakarwar da zan yi a kanmu mu ba su ma da maganin gargajiya muna fatan Allah ya shirye da mu ya haɗa mu a cikin ladar gaba ɗaya kuma duk abin da za mu yi Allah ya sa mu yi domin Allah mu duba mu gyara mu taimaki al'ummar mu wannan shine manufar ina mana fatan alkhairi kada mata da subscribe da sharing da comment ma'asala.